Foto na ashirin da ɗaya Mata domin Ishaku Lokacin da Ibrahim ya tsufa ya kira shugaban barorinsa ya ce masa, Sa hannunka ƙalƙashin cinyata, sai ka yi mana alkawali da za ka komo ƙasarmu, ka samo mata domin Ishaku. Ibrahim bai son Ishaku ya tashi daga ƙasar da Allah ya alkawarta masu ko shi ɗauki mata daga cikin kana'aniyawa masu mugunta bawansa ya yi biyayya ya tashi zuwa wani birni inda nahawar shike can ya roƙi Allah ya biɗa shi ya samu mace da ta dace domin ishaku mace kyakkyawa ce sunan tarfikatu ta fito daga birni domin ta jawo ruwa ta yarda ta jawo ruwa domin baran ibrahim da raƙumansa guda goma kuma baran ya san ita ce da yake nema ta wurin tambayar da ya yi mata ya gani ita daga ɗan uwan Ibrahim ce, ya durƙusa ya yi ma'alla sujada, ya gode masa kuma domin ya amsa addu'arsa har ya kai shi gidan dangin ubangidansa da haka rafkatu ta zama matar ishaku ibrahim ya mutu lokacin da yana da shekara ɗari da saba'in da biyar dukan ransa yana gasganta da allah da alkawalinsa zuwa gare shi Allah ya karɓe shi ya albarkace shi da dukan al'umma tasa.